wancan na Allah ku bar na Allah nan ga wanda ya fi kyau ya fi tsari wai suna da ilimi sama da Allah suna da ƙwarewa sama da Allah wanda Allah ya ce tanzilun min hakimin gwani ƙwararre sai suka ce a ah, bai yi ba bai yi ba shi yasa Allah ya taimake mu mu da watsar da ƙur'ani ba lokacin da turawa suka zo suka mallake mu suka rika yin abun da suka ga dama muka kubuta da ƙyar muka ce mun samu yanci don haka barkanmu mu gode wa Allah yanzu kam za mu koma gun mu ko? haka aka yi? kafin su tafi da suka tsara mana kundin da suka ba mu suka ce to ya fi ƙur'ani wannan shi za ku bi? Eh, shi za ku bi kuma kar ku yadda ku tsaya karance-karancen wasu yare na duniya doka ne sai ingilishi don ku kasar ingilishi ce renon ingilawa ne yau kar ku tsaya wani larabci Farans, swahil japan china duk ba yaren da muka yadda ku rike sai ingilishi sai muka ki muka ce ina mu ƙura'ani za mu bi ku rike kundinku mu larabci za mu yi haka muka yi dattawanmu suka karɓa hannu biyu suna godiya suka bi su har gida suka kai cappa suka yi godiya suka dawo eh? to yanzu muna da yancin to kuma duk turawan nan saboda tsabar naci sun bi duniya suka karaɗe kowace ƙasa sai sun bi sun kurɗa komin ruwa komin duhu komin kurmin itatuwa sai sun kutsa sun je sun yi reno in sun tashi kuma yesu dasa ku akan aƙidarsu nijar aka ce to fa faransawa ne kar mu ji yaren ingilishi in dai ba za ku yi don ku kare ku ba kar mu ji yaren ku farans ne faransawa ne kuma kamaru ku ba ingilishi ba ne faransawa ne kasashe duka renon ingila renon faransa renon duk kowanne in an tashi in za a tafi ba za a bar musu ƙur'ani ba sai a bar musu katon kundi kuma dolen ku sai da abin da suke so za ku yi aiki har yanzu ba yancin ba a samu ba tunda sun bar muku yarensu sun bar muku littafinsu yanzu a duniya ƙarƙashin jagorancin wa duniya ya kamata ta zauna waye ya rene mu Allah ya ba mu kundi wanne ne kundin to sai wasu suka bi suka yi ta yawo su ma za su reno suka bi jama'a suka yi ta reno suka saukar da nasu littafin suka ce a bar na Allah mutane kuma muna ta murna mun samu yanci hmm. mun kaɓi mulki a hannunmu eh to da Allah ina mulki a hannu har yanzu fa bayi ne mu kuma ba bayin Allah ba bayin turawa tunda ba mu koma wa littafin Allah ba ba mu koma wa shari'ar Allah ba ba mu tsaya muna bin dokar Allah ba mun fifita yaren yaren turawa sama da yaren alkur'ani wannan ayar kam an daina ta daina yayi inna mu ne ba nazzal na alaykal kitaba bil linnasi linnasi linnasi bil haƙi linnasi don mutane aka saukar da ƙura'ani sai ƙura'ani suka ce to ba mu hana ku ƙura'anin ku ba fa inji turawa kuma ba mu hana ku addinin ku ba inji turawa kowa ya yi addinin ku wannan littafin da muka ba ku muka ce shine tsarin mulkin ku ya yarda kowa ya yi addinin da ya ga dama ai ba zalunci a littafin mu kowa yana da yanci in ma kara ka kafa kace shine Allahnka shari'a ta yadda a kasan nan kowa ya bauta wa abin da yake so in ka ce mu mujiya za mu bi shikenan ku bi mujiya abinku kawai eh, eh an yadda sai mutane ha lalle ashe ba ashe mutanen nan mutanen kirki ne wallahi eh bayin Allah mutanen arziki sun yarda kowa ya addini eh, yanci to mutane dai ga abinda da Allah yake su bi ƙur'ani sannan ƙur'ani ne yake ɗauke da gaskiya Shi ne wanda la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamidin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man dalla hita hitada fali nafsihi wa man dalla fa inna ma yudillu alaiha wanda ya bi alkur'ani ya shirya don kansa wanda ya kaucewa alkur'ani ya bata wannan kuma sakamakon batan don kansa wa ma anta alaihin bi wakili. kai kuma iyakacin ka faɗi in sun bi shikenan in ba a bi ba ma shikenan in an ce maka wawa mara hankali ma shikenan in aka ce baka waye ba ma shikenan kai dai ka faɗa don kai ba wakili ne na wanda sai an shirya ba wani ya ɗauka wai in kai wa'azi sai an yarda ne ka ci riba ko an yarda ko ba da ba ka ci riba kamar ka je jihadi ne don ɗaga addinin Allah ko an kashe ka ko ka kashe ka ci riba to haka wa'azi yake jihadi ne in ka riga kai ka faɗa wanda ya ji ya bi kana da rada. wanda kuma ya ƙaryata ka nan ma kana da rada. wanda ya taimaka maka don Allah kuka ɗaga addini kana da lada wanda kuma ya kashe ka ko ya musguna maka ko ya kuntata maka don kana kira zuwa ga addinin Allah nan ma kana da lada yanda ka san ka jefar da karago a ƙasa ka ce ba ka so ya faɗi ta baya ina ta faɗi ɗaya eh now to kaga ba baya shi to addinin Allah kira ake yi kawai wakilcin dole sai an shirya wannan na Allah ne innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'u sai Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusahina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب Kai yi isarwa muka saka ka isar da sako kawai wa alainal hisabu hisabi kuma namu ne in ji Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sako ya tafi masu wa'azi na gaske masu faɗin gaskiya suna kan isarwa wasu sun isar sun tafi saura hisabi wannan kuma na Allah ne wa alainal hisabu mu kuma mu za mu yi wa jama'a hisabi kowa mun san abin da ya yi don mu zuciyar kama muna ganin ta duk abin da take shirya ba a yi wa Allah dodorido Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah Allah ne ya tawaffal anfusa yake kashe rayuka yake ɗauke rayuka hina mautiha lokacin mutuwarsu wallati lam mutu wacce kuma ba za ta mutu ba ta mutu ba fi manamiha sai a ɗauke ta lokacin baccinta fayumsiku allati qada alaiha almauta sai wanda aka kaddara mata mutuwa ita daga bacci shi kenan sai ai tazarci wa yursilul ukra wacce kuma ba a kaddara za ta mutu a yanzu ba sai a aiko ta zuwa ga gangar jikinta sai a sa ta ila ajalin musamma zuwa wani lokaci da aka kayyade aka ce ita ma in ya cika za a ɗauke ta inna fi zalika la ayati kai a cikin wancanin ku akwai ayoyi liƙaumin ya tafakkaruna ga masu tunani ku duba mutuwa biyu ce sugura wa kubura karamar mutuwa da babba karamar bacci ne don idan mutum ya yi bacci ɗauke ran ake yi daga jikinsa sai a bar maka numfashi to don karamar mutuwa ce babbar kuma in aka ɗauke ran sai a toshe numfashi to shi kenan wannan kayi babbar wa yake ɗauke rai lokacin da aka yi bacci Allah ne wa yake ɗauke ran sai ya zama an mutu Allah ne akwai mai iya ainihin sa maka bacci in Allah ya hana ka akwai mai maido maka ran in Allah ya cire wannan duka aikin Allah ne fa shi yasa yace wa huwa allazi yatawaffakum Allah shine yake kashe ku billaili cikin dare wa ya'lamu ma jaratun bin nahari kuma shi ya san abin da kuke gudanawa da dare daddare ka dawo ka kwanta ka juya ka juya in Allah bai ce bacci shiga ba bai ɗauke ran naka ba ya tafi da shi gefe ba za ka yi bacci ba sai ya tura hafaza ya ce ku zare ran ku bar mana numfashi can he ka je ana ta kwarti ya yi bacci kuma duk wanda ya zo ya lega ya ga shuru yana ta kwarkwar ya ce wani bacci yake an samu in an jima zai dawo a yi harka amma aka zo aka ga ɗib shuru an daga hannun ya koma lagab aka girgiza shuru baki ya karkace Yawu na zuba wannan kuma sai kuka wani fa ya mutu an san yanzu kam an rabu da kai faufau ba saura kuma illa iyaka a yi ƙoƙari ka bar gidan a je a bunne ka a ƙasa kai dan adam kai ma ashe baka wuce haka ba duk gatan nan naka ko ina 'ya'yanka ne a garin nan eh duk gatan nan naka kai ne babba a garin nan a mulki kuma a ɗauke ka abun ne so suke ma abun ne shi ma eh? dpo yana karkashin ka commander soja yana karkashin ka manyan yan banga yana karkashin ka manyan dogare suna karkashin ka wane da wane suna karkashin ka manyan malamai suna karkashin ka duk takadaru yan iskan gari duk a karkashin ka duk so suke su rabu da shi yanzu to wai ka mutu kuma a dunguma a kai ka a tona abun ne to ina gatan ina gatan wai wai an gama binne muku ubanku sai kuma kuna cewa mun gode mun eh, gode Allah ya saka da alheri eh da eh? da shi damuwa ne. kuma wai na tsakiyar gatan fa wannan malakul mautin ya turo aka zo aka ya tura mataimakansa in ma wannan ziyati gharqa ne haka aka makare shi a ta murzarsa duk tsaron ba a gani ba in ma na kirki ne wannan shiɗoti na shiɗo haka za a zo a lallaba shi a zariran mutane duk ba a gani ba tsaron bai yi amfani ba magani kuma yana da gatan da za a bashi magani daga nan har ƙarshen biranen duniya amma an je can an je can Allah ce ina mutuwa fa zai yi zai mutu don haka ko ku haƙura ko kar ku haƙura zai mutu amma yanzu ni don na ce za ka mutu za ka mutu eh shi ya sa ka dogara da Allah in mutu ya zo ya ce maka sai ka gani ya ce in Allah ya yadda alkhairi eh? hmm. ka ce in Allah ya yadda alkhairi to duk abin da ya same ka ku alkhairi ne in ma zuwa suka yi suka hauro suka kashe ka to kai fa shahada kai shahada ba alheri bane gun mai imani eh don haka babu wani abu da zaka gaya wa mumini ya firgita to bawa eh, Allah shiga ta malam duniyar fa a ku take eh. kuma mu da ku muka dogara duk abin da ya tada mana hankali mu fa in kun gan mu ta ɓaci mm. don haka wallahi akwai wani abokin harka ta jiya ya ce mun zangani kuma tun daga wannan lokacin nake ganin hazo-hazo eh, wani na gaba <laughs> hazan ba eh. wallahi wani na gaba ya ce ka yi sa'a da ka zo da wuri wai shi kuma ya yarda da shi aka dogara eh wai an yi sa'a da aka zo da wuri eh, yanzu karka damu sai a mar dokoki sai bi shikenan sai kuma wannan ya ci tuwansa lafiya da lafiya da mala lafiya lau eh. kwarai da gaske ah. to kana tsammanin kafuri ba lafiya lau yake ba yanzu ya fi ka lafiya abincinsa ya fi naka kyau yanzu kai in aka je sito ka dame-dame a ciki in banda masara da dawa ba komi <laughs> eh in ba na basara da dawa baka da komi wannan, wallahi babu <laughs> to yanzu wani abun sa me ne babu in aka buɗe firjinsa akwai birfesun da dafaffe ne akwai soyayye akwai gashashe akwai kauɗa kilishi eh malam eh kai ba ah, akwai kaji akwai tolotolo akwai dawisu. akwai zabi akwai yancila kai ba to bai jin daɗi wannan abu ba daɗi ba ne to amma ila ajalin musamma. zuwa wani ɗan ƙanƙanin lokaci ne tuni za a gan shi a cikin rami ko akwati aka sa masa dai rami za a sa a bunne mm. ko kun taɓa ganin wanda aka sa masa akwati aka kwantar da shi akan gadonsa eh? kullum ana zuwa ana bude shi ana marwanka wanka a fesa mar turare a ce an tashi lafiya akwai domin an san ba zai daɗin gani ba in an ka jima kaɗan kuma ba zai ji daɗin ɗanɗano ba a hanci in an jima kaɗan duk zai ɗume gurin da wari shi yasa sai a je a tona a ne akwati mai tsada wanda aka mar feshi da gol a samu fulawowi a samu kot mai tsada a sa masa necktie da takalma a musu polish eh, eh a taje masa kansa a shafa mai fesa masa turare a kawo a dace aikin banza <laughs> eh a tona rami a bunne to wannan gatan mai amfani shi yi ba to Allah shi ne ya tawaffa ku yake ɗauki ranku billaili da daddare sai ku kwanta ku ta bacci to wannan fa mautu sugura kenan karamar mutuwa wa ya alamu ma jaratun bin nahari ya fa san abin da kuka gudanar da rana amma sai ya kyale ku sai ya ɗauke ran kuma an ji mai maido muku yanzu idan da kai ne mutum ya wuni yana zagin ka yana fatali da dokakka ka ɗauke ransa za ka maido mar eh? wuni ake ana sabon Allah an yi wa dokar Allah kaca-kaca wani sawon jabi yake cikin masallaci yana danna wa mutane bulala yana cewa ai samu aka yi kowane mala'ika ne ya yi wahayin aka ce ya shiga daki mutane a masallaci za ka ci ubanka kai ma wallahi wallahi wallahi wannan bai daki banza ba ka daki bayan Allah suna sallah sannan ka ce sa ka aka yi in banda dai rashin shugabanci ma to fa lokaci yana zuwa mutuwa za ka yi kuma kafin ka mutu sai ka wulaƙanta in dai ka ce da addini za ka yi da Allah za ka yi fada don haka masu wayon shugabanni masu wayo su ne masu takawa gefen addini burki sai su taka burki in sun ga za su hau addini ce to kun ga mu ba mu bi ba mu bar masu yi don mu zauna lafiya to mai hankali kenan amma wallahi shugaba mara hankali shine mai fadawa addini ya fadawa masu addini to ya tadawa kansa hankali ya tadawa kasarsa hankali ina amfani shugabancin to amma mai hankali shine mai bin addini a hankali ya dan budawa addini shi ma ya wataya to sai yayi ta kamurcin sa ya zauna lafiya wallahi duk mutumin da ba zai taba addini ba zai gama mulkin sa lafiya kuma ya samu abin da yake so amma in kace zaka rika taba mulki Eh, mulkin Allah in ka ce za ka riƙa taɓa mulkin Allah ka taɓa addinin Allah ka ci mutuncin masu bautar Allah wanda su ne kawai Allah ke kallo a duniyan nan domin masallatan Allah makarantu tamkar taurari ne a ƙasa majitama a ƙaumun fi baitin min buyutin lahi ba inda za a samu mutane sun taru cikin wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah ka duba masallatai aka kira su ɗakunan Allah Ya tuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah babu yanda za a yi mutum ya shiga masallaci bai karanta Qur'ani ba don an ce in ka shiga masallaci kai nafila raka'a biyu tukunna a biyun nan ba za ka karanta Qur'ani ba in kuka shigo azhar za ku yi sallah za ku karanta alqur'ani in kuka gama za ku yi halka na hadda alqur'ani na koyar da alqur'ani na fassara alqur'ani na karanta sunnar manzon Allah da take fassara alqur'ani sunahu. suna karantar da shi bima bainahu tsakanin su illa ghashiyat alaihimur rahma Allah ce sai rahama ta lullube su wa haffatuhumul mala'ikatu mala'isun su yi cincirindo akan su su yi musu lema wa fi man indahu kuma Allah ya ambaci sunansu a gun mala'ikun da suke tallabe da al'arshi ce ga bayi na can wani dan wani da wani dan wani da wani dan wani da wani dan wani da wani dan wani ku duba yanda suka zauna suna ibada don ni kai kuma eh kaje wa'annan mutanen su ne zaka ci wa mutunci don ka daɗaɗa ran shugabanka to rana tana zuwa wallahi rana tana zuwa mutumin da bai wuce ɗari ɗaya nan gaba ta maka yawa a rayuwa shekara ɗari ta yi yawa za ka tsaya kana ce mutuncin bayan Allah in masifa ta zo a mai da al'amari ga Allah a yi ta addu'a ana roƙon Allah a haɗa kai da bayan Allah a ce musu ku taimaka da addu'a ba wai a tirsasa su ba su da suke taɓukawan kuma a ce su ma bari wanda kuma don su duniyar ta zauna lafiya su ma sai aka ce ku bari to amma da yake suna da hankali masu hankali ne su da kansu ga kai wannan abin bai dace ba a rika kawo da kai dokar kar a ce babu amma dai a yi kamar ba a yi ba hmm. kaga ashe suna da hankali suna da hankali shi yasa sai suke yi kamar ba su san ana yi ba sun san ana yi suna jin tsoron Allah ne karfa su tsananta wajen fada da Allah su faɗi da wuri to Allah ya taimake mu Allah ya nuna wa shugabanninmu gaskiya ya taimake su da binta Allah ya shiryar da zukatansu da son imani da kuma binsa Allah ya sa musu tausayin talaka da kuma kyautatawa talaka da kuma yin adalci a cikin talakawa don in ka zama shugaba arnin ƙasar naka ne musulmin ƙasa naka ne kafirin da bai da addini kwata-kwata shi putuk ba ma guje naka ne wanda yake bautar shirme da shiririta da shirguci duka naka ne duk ƙarƙashinka suke kuma suna da buƙatar adalcinka kowa ya kamata ka ba shi haƙƙinsa ka ba shi ‘yancinsa kuma ka biya masa buƙatar da Allah ya ce shugabanni su biya wa talakawansu ba a son rai ba a wariya ba a danniya ba a ananiya a shugabanci adalci ake bukata don haka muke addu'a kullum mu addu'ar mu Allah ya taimaki shugabanninmu da adalci Allah ya taimake su da haƙuri a zukatansu yanda za su gaya wa mutane doka ta gaskiya yanda za su ɗora mutane a kan abin da zai zama maslaha a rayuwarsu ta duniya da ta lahira Allah kuma ya agaza mana akan haka ya yi mana baiwa ya san abun da kuke gudanarwa da rana summa ya ba'afukum a fihi sannan ya tashe ku a cikin wannan yini bayan da kun yi bacci ranku ya fita cikin dare sai kuma a tashe ku liya ƙauriya don Allah ya cika ajalan wani lokaci musamman wanda aka ambata summa ilaihi marji'ukum sannan ku gama rayuwarku ta duniya kuma makoma wajen Allah take sannan kar ka dauka in ka koma gun Allah curu za a yi ba za a tambaye ka ba wallahi bi yunabbi'ukum sannan a ba ku labari bima kuntum ta'maluna abinda duk kuka kasance a duniya kuna aikatawa sai an tambaye ka me yasa ka aikata aiki kaza ni na sa ka Allah dai bai sa ka ba dole ka ce a'a wa ya sa ka wane to kaga kai da wane kun shiga uku don kun yi abin da Allah bai ce ku yi ba yunabbiukum zai ba ku labari bima kuntum ta'maluna wa huwa al qahir kuma ba mai ce masa don me zai irin wannan tambayoyi manya ne fa ya za a matsa wa manya to ai Allah huwa al qahir shine al-qahir mai rinjaye duk mulki na Allah rannan yarin Jaya. duk arziki na Allah ranan yarin jaya duk ƙarfi ko da a duniyar duniya kai ne na ɗaya a resili ko to a ranan mai karfin iko shine ke mulki Ƙarfin Allah yarin jaya babu wani mai ƙarfi alƙahiru ya karbi aikin alƙahiru shi shine wanda ya yafi karfi fi rinjaye fauka ibadihi sama da bayansa, a ranar kowa yarda shi bawan Allah ne wa yursilu alaikum hafaza ku duba fa yadda yake aiko muku da masu tsaro kana tafiya mala'iku na tsaronka kana bacci mala'iku na tsaronka kana zaune mala'iku na tsaronka kai baka ma sani ba kana tafiya fa wani mugun aljanin kawai sai ya taho kawai zai gwabje ka sai mala'ika ya hana kai ka san sanda aka yi kai kana zamanin aljanun nan ba don tsaron mala'iku ba mu fa ba ma ganin su ba sai ya je ya ɗora ‘yar tukunyarsa sai ka fatali da ita sai ya taso zai matse ka kawai sai mala'ika ya hana to muna gani ne kana bacci hangangam sai maciji ya taho wallahi sai a hana shi sai ya bi ta kanka ya wuce akwai wani fa yana kwance kawai heji sun hada riga da maciji a daji ya kwanta a inuwa ana huta kawai he ya ji sanyi ana jin ana musu a cikin rigarsa can hankalin da ya dawo he ya ji alamar me ya za ka yi kai in kai ne in kai ne me za ka eh. yi to in kai tsallen kuma ya za ku ƙari riga ɗaya kuka sa bacci ya koma Eh, eh, eh ya ci gaba da baccinsa kawai can baccin zai yiwu ne ai baccin na likimo ne eh. sai da can ya ji yana ya fita sannan shi ma ya tsara da ya bar gurin don Allah waye ya tsare shi tsaron Allah ne fa ka duba idan mutum bacci kake yi kiyashi a gurin duk kwari ba za su shiga hancinka ba ba za su shiga kunnenka ba ba za su shiga ka ba amma idan ka mutu awa ɗaya yawa za a samu abubuwa suna shiga masu tsaron sun tafi duka Allah ne yake mana wannan amma wai mu manta Allah mu ci mutuncin dokokin ubangiji muna jin tsoron ɗan adam Allah ya kare mu Allah ya ce hatta iza ja'a adakumul mautu haka kuke raye fa ana tsaronku har lokacin da mutuwa za ta zo wa ɗayanku tawaffatku rusuluna sai waɗannan manzannin namu da muke turowa mala'ikun ɗaukar rai sai su ɗauki ran mutum wahum la yufraduna kuma wallahi ba wanda za a wa jinkiri ba sakaci ba jinkiri idan yau za ka mutu yau za ka mutu idan sai gobe sai gobe in sai baɗi sai baɗi second ba za a ƙara ma ba second ba za a rage ba domin Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce da, da wanda ya ga mutuwa lokacin da yake raye kuma bai aikata alkhairi ba ya ce laula kartani. ila ajalin karibin fa'asaddaqa wa akun mina salihina ubangiji ina ma ka jinkirta mini zuwa wani ƙanƙanin lokaci in zo duniya in yi ta sadaka ina da kuɗi ban yi sadaka ba ina da lafiya ban yi sallah ba ina da lafiya ban yi hajji ba ina da lafiya ban yi azumi ba ina da lafiya ban yi kaza ba ban yi kaza ba fa asaddaka zan je in rabe dukiya ta duka wa akun min salihina in yi ta ibada in zama cikin managartan bayi me Allah ya ce a gaba yace la yukira Allah nafsan idza jaa ajaluha ai Allah baya jinkirtawa rai idan ajalinta ya zo don haka ajalinka ya zo ko ka haƙura ko kar ka haƙura yanzu kam sai barzahu shi yasa in wayancan kuma in suka ce rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu Allah a jinkirta mana a maida mu duniya za mu aikata kyakkyawan aiki salihi wanda ya dace da alkur'ani ya dace da sunnar banzu Allah shine salihin aiki wanda kuma ba shirka ba sum'a shi ake kira salihin aiki da a duniya mun yi ta kame kame mun yi bid'a mun yi shirka mun saba wa Allah mun ki mu yi tauhidi mun ki mu sunna don haka Irji, irji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu zan je in aikata kyakkyawan aiki cikin dukiyar da na bari daga sadaka sai taimako bayin Allah da marayu da raunana duk zan bi in rabe musu dukiyata in gina addini in gina wuraren addini da dukiyata in gina masu addini da dukiyata Allah a maida ni a maida ni a ga aiki me aka faɗa kalla kai ku ci gaba da bincikar ransa kawai innahu innahu kal innaha kalimatun huwa qailuha maganganu ne kawai shi yake fadin su ba wanda za a jinkirtawa in lokaci yayi innaha kalimatun huwa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'asuna ba abun da ya rage musu yanzu gabansu bayansu ta ko'ina ina ba abun da ya saura a aikinsu na rayuwa illa zaman barzakhu shine zaman kabari ana kiran gurin barzakhu ba lahira bace tuku zango ne daga nan sai lahira zaman barzaku ne ya rage muku yanzu kawai ku jira ku ga yanda za ku me za ku gani a barzaku me za ku tarar a barzaku to kaga ashe wannan hafaza din su suke tsaron mu suke kiyaye mu kuma in lokaci yayi a dauki mu kuma Allah ya babu labarin aikin mu ba tare da an ainihin wato ragewa kowa cikin aikinsa ba za a baka littafin ka karanta sannan a ka karanta ka ji sautin audio sannan a nuna ma ka ga bidiyo sannan gaɓoɓinka su faɗa su ce lalle mun yi sannan filin da kai sabon Allah da filin da kai shawara da filin da kuka zauna kuka shirya tsiya shi ma filin zai zo ya faɗa tuhaddisu um, yau mai zai tuhaddisu aka rannan ƙasa za ta ba da labaran abin da aka aikata a kanta gaɓoɓi su ma su ba da labari don haka yan uwa musulmi mu kiyaye mu tsare mu bi dokokin Allah sannan kuma mu bi shugabanninmu matukar abun da suka ɗora mu akai ba sabon Allah ba ne matukar ba yi wa Allah tawaye ba ne to wajibi ne mu bi su don Allah ya yi umarni da a bi su amma in ba su umarni da sabon Allah ba amma idan suka ce a saba wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sam'a wala ta'a su kuma Allah ya taimake su da ba mu dokoki daidai da yadda ba za mu yi musu tawaye ba don haka addinin musulunci ya yadda da biyayya ya yadda da da'a ya yadda da ladabi ya yadda da girmamawa ya yadda da tausayawa ya yadda da agazawa wannan duka ɗabi'a ce ta musulunci halittar Allah duka halittu ne na Allah amma babu wa'anda aka fifita su da daraja kamar yan adam shi yasa sai aka ba su alƙalanci aka ba su shugabanci aka ba su limanci aka ba su malanta aka ba su ilimi shi yasa har suka zo suka samu darajar da mala'ika zai musu sujjada annabi adam don haka yan uwa musulmi kar mu manta darajar da Allah ya mana mu wulaƙanta kanmu mu riƙe layin da in mun mutu a kansa jahannama to Allah ya kare mu mu yi kokari mu ga mun koma wannan aljannar da babanmu ya fito da mu a cikinta don haka za mu tsaya a nan akwai tambayoyi na gani hannun malam don haka za mu amsa su sai mu yi addu'a na assalamu alaikum malam yace shin karfe nawa ne ake tsayar da sahur domin ya ga wasu suna sahur karfe 5 da minti 50 4 da minti 50 waɗannan kan ai karyawa suka yi eh. in dai kana so ka yi koyi da sunna kada ka wuce hudu da rabi in ma ya karu da 'yan mutuna da wuce biyu uku ba hudu da rabi domin aka ce hudu da rabi don da minti biyar duka hudu da rabi kun gane wannan ya kamata kada mai sahur ya wuce nan don ka samu gab din da kafin alfijir ya fito za ka samu aya hamsin eh karatu mai kyau akalla kafin alfijir ya fito don haka in ana shagoba mutane da kure musu tayin to fa za a sa su su rika cin abinci alfijir na kallo don haka mu yi hattara na'am duk wannan takardar to Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu ya tsare mana kasar mu ya tsare mana jihar mu ya tsare mana karamar hukumar mu Allah ya kare mana malaman mu ya kare mana shugabannin mu na managarta Allah ya kare mana ainihin malaman mu ya kare mana limaman mu Allah muna roƙonka alkhairinka na duniya da lahira malamai da suke wa'azi suna ta karantar da mutane tauhidi suna dora su akan tawakkali suna dora su akan sunna suna musu tarbiya irin ta musulunci a ko ina suke a duniya Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya tsare su Allah ya kare su Allah ya dora su akan dukkan makiyinsu Allah ka taimaka wa shugabannin da suke taimakon su Allah ka taimaka wa shugabannin da suke taimaka musu Allah ka agaza wa shugabannin da suke agaza musu wajen ɗaga addinin Allah alkhairin gari shine garin da malaman garin da shugabannin garin suka haɗu akan kyautata addini inganta addini taimakawa talakawan gari wajen bin dokar Allah da kaucewa sabawa Allah babu alherin da ya fi irin wannan shugabanni Allah ka taimake mu da shugabannin da za su rika karɓar shawarwarinsu wajen malaman addini malaman sunna malaman gaskiya Allah ka taimaka musu kuma ka tsare mana su wannan gari na son Allah ka tsare mana shi ka kare mana shi ka zagaye mana shi da tsaro Allah ka taimaki shugabanninmu da tausayi ka taimake su da hangen nesa ka taimake su da hangen nesa ka sa musu tausayawa talaka a cikin zuciyarsu ka ba su ikon yin adalci mu kuma ka ba mu ikon yi musu da'a Allah muna roƙon ka malaman wannan gari Allah ka taimake su da son gaskiya kamar yadda suka karanta ta da aikata ta da umurni da aikata ta Allah ka ba su ikon faɗin gaskiya a gaban mabiyansu Allah kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya Allah ka tsare su ka kare su ka ɗora su akan duk wani maƙiyinsu Allah ka zagaye mana wannan karamar hukuma ta son da tsaro ka tsare mana addininmu ka tsare mana iyalanmu gidajenmu dukiyoyinmu Allah ka tsare mana wuraren ibadarmu Allah ka tsare mana dukkan wata mallaka da ka mallaka mana da tsaronka ya Allah Allah ka tsare mana jihar Adamawa ka taimaki malaman jihar Adamawa Allah ka ba su lafiya ka ƙara musu lafiya Allah ka taimake su da faɗin gaskiya Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya lokacin da duk suka gaya mana gaskiya Allah ka tsare suka kare su ka ɗora su a dukkan kan makiyinsu Allah ka taimaki shugabanninmu na jihar Adamawa da tausayi ka sa musu son adalci da son addini fiye da son mulki a cikin zukatansu Allah ka cire tunanin zalunci a cikin zukatan wa'annan shugabanni na jihar Adamawa ka sa musu son talaka da tausayin talaka Allah ka tsare su ka ɗora su akan duk wani makiyinsu Allah ka kewaye mana Najeriya da tsaro Allah ka tsare mana ƙasarmu Allah ka kare mana ita ka kare mu ka kare mana dukiyoyin mu a cikin wannan ƙasa ka kare mana wuraren ibadarmu ka taimaka wa malamanmu ka tsare su ka kare su ka ba su ikon kiranmu a kan gaskiya ka ba mu ikon yi musu da'a Allah ka tsare mana shugabannin wannan ƙasa ka sa musu tausayin talaka da son adalci a zukatansu ka cire musu zalunci da kira a kan ƙarya a cikin zukatansu Allah ka tsare su ka ɗora su a kan makiyansu. Allah ka kawo mana ƙarshen wannan annoba ta corona Allah ka sa mana tausayi da kwanciyar hankali ba tare da mun tada hankalinmu ba da gane Allah ke kawo ciwo kuma shi ke ɗauke shi Allah ka sanya mana albarka a cikin dukkan rayuwarmu mazanmu da matanmu ‘ya'yanmu da jikokinmu Allah ka sa mana albarka ka lullube mu da rahama ka kare mu daga dukkan wata fikina Allah za mu yi tawassuli da ainihin alƙur'aninka da karanta shi da muka yi za mu yi tawassuli da wannan masallaci da kake gidanka ne Allah za mu yi tawassuli da abun da muka yi a cikin wannan masallaci na ibada a cikin wannan wata na Ramadan Allah za mu yi tawassuli muna mika ainihin damuwar mu. muna mika addu'ar mu. domin ka ya Allah gare ka ya Allah Allah ka zama mai amsa mana Allah ya arzuta mu da ya wani dan uwa Mala Abubakar Allah ya bashi ya ya sa mata suna a mata Allah Allah Ubangiji ya raya ta Allah ya sa ta zama baiwar Allah ta gari Allah ya sa ta zamanto mai daga musulunci Allah ya sa ta zamanto mahaddaciyar alkur'ani mai bin sunnar manzon Allah mai kyautata biyayya ga Allah da manzon Allah mai kyautata da'a da biyayya ga mijinta matukar lokaci ya kai ta ga yin aure Allah ya shirya mana da dukkan ƴaƴanmu Allah ya tsare mana su ƴaƴayenmu mata da basu da mazaje Allah ka basu mazajen da suke neman aure Allah ka ba su ya zamanto duka Allah ka haɗa da abokan zamansu wanda za su zauna duniyarsu da lahirarsu cikin ni'imar Allah cikin walwala Allah ka taimake mu ka karbi addu'o'in mu Allahu hadi na fi mana da wa shi na fi mana afai to wata wallahi na fi mana tawallait ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram Allahumma hadi na wa hadi awladina subul salam Allahumma hadi na wa hadi awladina subul salam ya man yara na la narahu ya man bi yadihi malakutu kulli shay subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillah ma sha Allah